Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan 15 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana. Yayin da duniyar gizo kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je mu ga kanan labarai. A Zimbabwe, dakarun kasar sun kaddamar da abin da ake fassarawa a zaman juyin mulki a kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka yana Myanmar domin tattauna kan rikicin 'yan kabilar Rohingya. China za ta tura jakada na musamman zuwa Koriya ta Arewa. To kamar yadda kuka ji a kadin labaran za ku ji fashin baki da Malam Babasha tambaya na jami'ar Usman Danfodiyo na Sokoto ya mana a kan wato hali da ake ciki a ƙasar Zimbabwe bayan da sojojin ƙasar suka hambarar da gwamnatin shugaban Robert Mugabe wanda ya kwashe kimanin shekaru 37 yana mulkan ƙasar. yayin da galibi 'yan najeriya kuma suke yaba wa ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai a yankin niger delta wasu kuma na ganin ya je ne kawai don halartar taron siyasa na jam'iyyarsa ta apc to ko menene masana ke faɗi a kan wannan ziyarar ga farfesa bello bada na jami'ar usman danfodiyo a sokoto ɗin ko da alama ce ta yaƙi neman zaɓe idan dai yaƙi neman zaɓe shine a kyautata da mutane a kyautata hulɗa a kyautata tafiya a kyautata fahimtar juna to ne laifi a ciki bale abin ba haka yake ba za ku ji kuma ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan wannan ziyarar ta shugaban ƙasa sannan wasu iyaye kuma a najeriya suna kokawa akan gurbatar yanayin yara gurbatar wato tarbiyyar yara da shafukan sada zumunta ke yi a cikin wannan lokaci bayan haka ladan ibrahim a yawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai Shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya ce an yi wa Robert Mugabe shugaban Zimbabwe ɗaurin talala a wani mataki da sojojin ƙasar suka ɗauka na hambare gwamnatin Mugabe wadda ya shekaru 37 yana mulkin ƙasar. Shugaba Zuma wadda shine shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashe da ke kudancin Afirka da ake kira SADC a takaice ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya yi magana da shugaba Mugabe da safiyar Laraban nan wadda ya nuna cewa an yi masa ɗaurin talala amma ya ce lafiyar salau. hakanan zuma ya ce afirka ta Kudu tana da ko kuma tana tuntubar rundunar mayakan ƙasar ta zimbabwe matakin da sojojin suka ɗauka ana gani martani ne kan yunkurin da ba shi da farin jini da shugaba mugabe ya fara ɗauka a farkon watan nan inda ya kori mataimakinsa emerson munangwawa kuma ya nuna misalin yana sanya mai gurbin emerson ɗin da uwar gidansa a jiya talata tankunan yaƙi suka mirgina kan titunan harare babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan da babban hafsan sojojin ƙasar janar constantino chiwenga ya yi gargadin cewa zai ɗauki mataki sai har mugabe ya tsaye da kakkaɓe magoya bayan emerson a jam'iyyar zanu pf mai mulkin ƙasar sojoji sun kama tashar talabijin ta ƙasar a safiyar yau laraba muna so mu fito ƙarar mu bayyana cewa wannan ba juyin mulkin bare sojoji suka yi in ji kakakin sojojin ƙasar manjo janar sb moyo ya ci gaba da cewa abin da dakarun zimbabwe suke yi shine taka birki ga taɓarɓarewar harkokin siyasa zamantakewa da ci gaban tattalin arzikin ƙasar mu wadda idan ba a tunkare shi ba zai kai mu ga mummunar zub da jini Jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar ta faɗa a shafinta na intanet cewa tsohon mataimakin shugaban kasar munangawa zai koma kasar Yanzu dai ba a san inda yake ba, ko da shike akwai raɗaɗin cewa yana Afirka ta kudu. Shaidun gari da ido suka ce sun ji akalla fashe-fashe daban-daban har uku da tashin bindigogi a safiyar yau Laraba babban birnin kasar. a daren jiya talata an ji an ci zarafin wakilin muryar amurka wadda ya kokarin daukar labarai a kafar yada labarai ta kasar sojoji suka laƙaɗa masa duka shi da wani abokin aikinsa na zimbabwe da kula kai suka kwace su da wayoyi da kuma katin aikin jarida Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana Myanmar domin tattauna kan rikicin musulmi yan Rohingya zai shawarwari tare da shugabar kasar a fakaice an san suci da kuma hafsan hafsoshin ƙasar. Jim kaɗan da saukarsa Tillerson ya gana da babban hafsan hafsoshin kasar Min Aung Hlaing wadda ake zargin sojojinsa da ƙaddamar da mummunar farmaki akan 'yan ƙabilar Rohingya bayan da mayakan sa kai daga ƙabilar suka kai hari kan wata cibiyar 'yan sanda cikin watan Agusta. dalilin da ya sa aka sami ruruwar 'yan gudun hijira dubu shida 'yan rohingya zuwa makwabciyar ƙasa bangladesh majalisar ɗinkin duniya ta ce rahotannin matakin da sojojin na masu suka ɗauka shine abin da ake kira kisan ƙare dangi daga bisani zai gana da shugaba an san suci ana sa ran babban jami'in diplomasiyyar na amurka zai isar da sako mai karfi ga manyan sojojin ƙasar barman cewa garin wakilan majalisar dokokin amurka suna matsawa a ƙaƙaba a ƙasar takunkumin kare tattalin arziki da hana jami'an ƙasar balaguro zuwa amurka to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka nan washington dc China ko Sin za ta tura jakada na musamman zuwa Koriya ta Arewa. Kamfanin dillancin labaran kasar da ake kira Xinhua ya ce Song Tao, shugaban sashen harkokin wajen jam'iyyar Communist mai mulkin kasar zai tattaki zuwa Koriya ta Arewa ranar Juma'a domin ya tattauna da jami'an kasar kan sakamakon babban taron jam'iyyar ta Communist. Rahoton bai ba da wani ƙarin bayani kan ziyarar da zai kai Pyongyang ba. China ce babbar abokiyar cinikayyar Koriya ta Arewa kuma kawarta ta fuskar diplomasiya, amma dangantaka tsakanin kasashen biyu ya yi tsami a baya nan. Hukumomi a Beijing sun fusata da Pyongyang saboda ci gaba da gwajin makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami, matakin bijirewa takunkumin kasa da ƙasa da aka ƙaƙaba mata, har China ta goyi bayan wasu takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta azawa Pyongyang ɗin a baya nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga China da wasu kasashe masu fada aji a yankin su kara azama na warware wannan rikici a makurɗin na Koriya a jawabi da ya lokacin da ya yi ziyarar kwanaki goma sha biyu a yankin na Asiya da ya kammala ba da juma'an nan ba. Sai dai China tana fargabar cewa idan aka matsa har gwamnatin Kim Jong-un ta faɗi kasar za ta fuskanci tururuwar 'yan gudun hijira zuwa Beijing din wadda zai hana hukumomi da ke can wato wata kafa ta sa ido kan Koriya ta kudu. har yanzu dai kan batun china domin ta amince za ta fara shawarwari mai ma'ana da kasashe goma da ke kudu maso gabashin asiya kan da'a da hanyoyin zirga-zirga a yankin tekun kudancin china da kasashen suke gardama a kai wannan hakan ya nuna alamun yadda tsakanin hukumomin da a shekara ɗaya da ta shige kawunan su a rarrabe kan wannan batu shugabanni daga beijing da kasashe da ke kungiyar hada kan kasashe da ke kudu maso gabashin asiya sun amince ranar litinin a malina na kasar filipin cewa za su fara shawarwari kan daftarin sharuɗa da za su zama ƙa'idoji na kaucewa aukuwar hadari a tekun da ake kira na kudancin china ƙasashe hudu da ke kudu maso gabashin asiya tare da taiwan suna gwagwarmayar ayyana iko kan tekun da ake yawan zirga-zirga a cikinsa wadda allah ya yawaita da kifi da mai da kuma hanyoyin zirga-zirga cikin ruwa china tana ikirari kan kashi 90 cikin 100 na wannan teku wannan ya fusata sauran kasashe tun a 2010 bayan da china ta gina tsibirai da za a iya rayuwa a kansu wasu kuma ta keɓe domin aikin soja To madalla sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya. To madalla bayan sojoji sun kwace ikon kasar Zimbabwe sojojin da sun ce shugaba Robert Mugabe wadda ya kwashe kimanin shekaru 37 yana mulkin kasar yana tsare kuma babu abin da ya taɓa lafiyarsa. To sai dai sojojin sun ce ba juyin mulki ne suka aikata ba. wannan ne yasa abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya zanta da malam baba tambaya na jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto kan ko menene bambanci wannan juyin mulki da ya faru a kan kasar zimbabwe da irin abubuwan da ke faruwa a sauran kasashen nahiyar afirka To Malam sha tambaya ganin yadda wannan dambarwar siyasa take ke ɗaukan zafi a kasar Zimbabwe, ta ya kake ganin wannan zai shafi al'ummar wannan ƙasa? To abin da ke ciki shine a duk inda aka ce shugabanni sun rike mulki su ba su yi wa mutane aiki ba kuma ba su ba da dama ga wasu su hito su nemi mulki ba domin su yi wa mutane aiki. To ƙasa ba ta nesa ga irin wanga dambarwa wanda ƙasar Zimbabwe ta shiga. Idan kai la'akari za ka ga da cewa shi shugaban ƙasa Robert Mugabe wanda shi ne shugaban ƙasar Zimbabwe tun a alif ɗari tara da tamanin har zuwa yau yana mulki shekara talatin da bakwai kenan. Wasu masu fashin baki za su nuna cewa lokacin da Mugabe ya hau mulki Kasar Zimbabwe ta fi ci gaba a fannoni na cin gaban 'yan adam bisa ga yadda take yanzu. Kuma bayan haka abin da ya fi ciwa mutanen Zimbabwe tuwa a ƙarya shine yadda shi shugaban ƙasa Robert Mugabe ya tsaya ya rike mulki. ya hana mutane zuwa su nema yanda talakawa za su hito su nuna ra'ayinsu su ba kowa damar shi. ba tare da an tauye ma wani haƙƙi ba sannan ga shi ya riƙe mulkin ga sannan ga matsalolin ƙasa suna ta taruwa suna ta bayyana To kaga kenan ashe kasar Zimbabwe ba ta nesa ga fitinoni kala-kala. Yau mun waye gari mun ji a kafafen yaɗa labaru cewa kafa sojoji ta kasar Zimbabwe. Wasu suna kiran shi juyin mulki shi amma shi shugaban sojoji ya hito ya bayani cewa ba juyin mulki ba ne sun dai rike wasu kafofi na gwamnati domin su ga cewa mutane wanda suke mutanen da shugabannin da ke yi ma 'yan kasar Zimbabwe ba daidai ba an mai da su a turba wanda yake ba su yi mutane aiki. To abun da ya gaske akwai da shan sosai. Ta ya wannan ya bambanta da irin juyin mulki da akan samu a kasashen Afirka? To, sashe na farko wanda wannan ya bambanta shi ne a duk inda ake yin juyin mulki za a ga shugabannin juyin mulki sun yi sun bayani cewa sun yi juyin mulki sun cire gwamnatin da ke kai sannan za su faɗi kowane shugaba ne zai karɓa wani shugaban soja ne zai karɓa a hannun shugaban da aka yi mai juyin mulki. Amma kamar yadda na ce a baya su sojojin sun yi sun yi bayani sun ce har yanzu shi Robert Mugabe shi ne shugaban ƙasa. Illa dai kawai wasu kafofi na gwamnati ne kama gine-gine na gwamnati, kama gidan yada labaru na gwamnati da kuma babban airport na garin Harare suka rike. Sannan kuma mutane suna karkar. Ana jin tsoron a hito saboda ba a san yadda harkar tsaro za ta kasance ba. To babban bambancin shi ne su sojojin sun hito sun nuna cewa ba wai sun karɓi mulki ba ne. Suna dai son a daidaita abubuwa ne sannan kuma ba su cewa ko za su saki ah, Robert Mugabe ya ci gaba da kan da al'amuran kasar Zimbabwe ba ko kuma ba za su ah, bari ya ci gaba ba. Yanzu dai sai dai mun ga yadda abubuwa suka ƙara unfolding kafin mu san an yi abin da ke. Amma ɗan awowi da suka wuce shi shugaban ƙasar South Africa watan Jacob Zuma ya hito ya yi bayani cewa ya yi magana da shi Robert Mugabe Robert Mugabe ya ce mishi da shi da iyalansa suna gidan shi zaune lafiya alau ba wani tashin hankali. Amma da ba a dai sanar da yanayin da kafar da ke ciki ba yanzu sai dai kawai a dogara da bayanin da shi su sojoji suka yi. To dalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da bakunsa wato Malam Baba sha tambaya na Jami'ar Usman Danfodiyo a Sokoto ya ko sha tambaya. yanzu masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai a yankin neja delta wakilinmu hassan umar tambol ya sake komawa a haraban jama'ar da na usman danfodiyo a sokoto inda ya zanta da farfesa bello bada na wannan jami'ar a kan yadda shi kuma yake ganin wannan ziyarar da shugaban ya kai A karin farko a yau, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga rana ta biyu yana ziyara a yankin kasar Ibo. Masana da dama sun sha bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan ziyarar, ciki har da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, wanda ya ce wannan ziyara tana da amfani. To abin da nake sani shine wannan ziyara da shugaban kasa ya kai kasashen iyamurai. Wannan farko dai abin yabawa ne abin jinjinawa ne. Hmm. Na biyu wannan ya nuna muna cewa shugaba Buhari ya fadi ga sha'anin siyasa dama abin da gwamnati take faɗa ko yaushe shine bai nuna bambanci ba tsakanin mutanen ibo da sauran mutane na najeriya to yanzu ya ƙara tabbatar da shi ya kai musu ziyara sauran abubuwa da masu siyasa ke kokari su kokari su nuna cewa yana sa bambanci to yanzu ya ƙara tabbatar da babu bambanci kuma sun nuna irin farin cikin su domin duk wani wanda a wata ciya ga ibo ka gane shi jiya sun taru sun tarbe shi kuma sun ba shi sarauta wannan wani allura ce an kasa an ka sake ɗinki haɗin kan najeriya kuma ko ina idan ka duba mutane na farin ciki. Farfesa ba a ganin cewa shugaba Buhari ya makara ga wannan ziyara? A ai ba a taɓa makara a gida ba, ko alama ba a taɓa makara a gida ba. Ai da ma sun ta bayani cewa ai kusan idan ka dubi minista na harkokin waje, ko wace ƙasa sai wanda ta aminta da shi wanda ke da mutunci wanda a babba domin shi a fuska ƙasa. Ai mutumin dan kabila Ibo. Ba ka ashe tun farko in ka duba ai ɗaɗin gwamna na babban bankin Najeriya. Ai ka san duk kuɗin Najeriya a nan suke duk adin nan na ake ne. Ai ɗan kabila Ibo. Ba ka ai tun farko ana ana tare yanzu jaddadawa na an kasa amma mutane da yawa na cewa shugaba Buhari ya je yankin Ibo ne saboda watan za a yi zaben gwamna kamar wata alama ce ta yakin neman zaɓe ku masana yaya kuke kallon lamarin ko da alama ce ta yakin neman zaɓe idan dai yakin neman zaɓe shine a kyautata da mutane a kyautata hulɗa a kyautata tafiya a kyautata fahimtar juna to ne lafi ciki bale abin ba haka yake ba to yanzu me ya kamata shugaba Buhari ya mai da hankali akai sei. A grande shugaba Buhari ya kamata ya mai da hankali a kai kware da gaske a hali yanzu shine zaman lafiyar kasar da. To zaman lafiyar kasa ko ba shi tafiya sai da ci gaban tattalin arzikinta. Ci gaban tattalin arzikinta bai tafiya sai da adalci. Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Wasu iyaye a Najeriya kuwa sun fara kokawa akan gurbata wato gurbatar tarbiyyar yara da kafofin sada masu zumunta yake yi wa al'umma musamman a kasashe masu tasowa ga rahoton wakilinmu baban gidan jibrin akan haka sanin kuwa ne dai cewa tun bayan bullowa tare da amfani da shafukan zumunta ta facebook da twitter da makamantansu a fadin duniya ne dai kafafen suka samu karbuwa tsakanin matasa na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa gani yadda ake samun watsara labarai ba tare da shamaki ba sai dai kuma irin wannan rashin shamaki ko takunkumi ya jefa iyaye da sauran shugabannin addini a najeriya daga ayar tambaya game da alfanu ko rashin alfanu amfani da shafukan a tsakanin matasa bisa zargin da suke yi na gurɓacewar halayya da kyawawan ɗabi'un matasa maza da mata a wani lokaci ma har da kallon fina-finai irin na batsa. Malam Umar Faruk Abdullahi wani uba ne da ke kuka game da amfani da shafukan na zamani a tsakanin matasa. Shafuka Facebook lalatan da ake a Facebook yanzu ya ɓaci ko Tugo ko Twitter. Ta nan ya zama hanya ta sadarwa ta lalata 'ya'ya mata ƙanana ta ɓata samari ta kallon fina-finan batsa da makamantansu. Saboda haka ina kira ga uwaye su kula 'ya'yan nan nasu su tsare su daga irin wayannan abubuwa ɗin. To sai dai kuma ko yaya matasa da ake zargi da wannan halayya ke ji tambar kenan da newa wani matashi mai amfani da shafin na sada zumunci. Wa'in komi dai idan aka yi shi yana da muhimmanci kuma akwai kuma akasin hakan. Su dai ina abubuwa a yi su ne domin mutane su yada labarai su ƙara haɗa zumunta tsakaninsu. amma wasu suna amfani da su wurin abubuwan da basu dace ba to shawara ta anan shine kowa da ya sani cewa duk abun da ka yi kana yi ma kanka ne to haka kamata matasa musamman masu amfani da facebook da twitter da tugo su sani cewa ya kamata su yi abun da ya kamata da wa'annan kafafen yada labarai da suke amfani da su a yanda dai iyaye da shugabannin addini ke kuka game da wannan matsala masana harkokin sadarwa a waje daya. na ganin amfani da kafofin sadarwa a yanzu ya fi rashin amfaninsa. Dr. Sha'ibu Shehu masanin tarihi ne kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum. A alal hakika a yanzu gudunmuwan da kafofin sadarwa suke bayarwa musamman harkan intanet da kwamfuta da sauransu wajen bunƙasa bincike da kowanne fanni ba zai misaltu ba domin a halin yanzu duk abin da kake nema ta hanyar bincike ko ta kimiyya ko ta tarihi ko ta ilimi ko ta wani fanni da ka sani za ka same shi a yanan gizo-gizo ta intanet da sauransu wannan wani babban ci gaba ne aka samu a harkan bincike babangida jibrin murai amurka daga lagos to madalla a gaida babangida jibrin waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe goma ne da minti goma sha tara na safe a nan washington ga shirinmu na gaba imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji babu Libya dan asalin ƙasar Ghana idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayani yadda zaman amurka yake idan aka kwatanta shi da gidan afirka yau da wannan shirin muke rufe wannan hiran da alhaji baba libya domin wannan shine shirinmu na karshe na tambayi bakon namu ne yaya ya ga bin doka da oda a nan amurka idan ya kwatanta shi da gidan afirka eh, wai kaga na afirka ba ka compare ba ka compare shi da nan comparison dai ba za ka yi ba me yasa saboda ba san waɗansu ƙasashen afirka ba amma dai a takaice ne. na san dai a najeriya an taba mini na fito kaduna zan je sokoto cikin mota za ni gida wallahi yan sanda suka tare mu hanya wai ana neman menene ake duba na direba suka bi baya wato dai bribe in short dai barin ce bribe ka gani to nan ka ka dubi dan sanda ka ce za ka bashi bribe ne ai kai kanka ka san ka dau da ka kanka karya ka gani ko mm. to na gida kuma yau kowa sai ya ce maka yana da iko in dai kana da kuɗi wallahi ɗanka ba zai kwana sarka ba an kowane irin laifi yayi zaka cire ka kawo shi gida inda kuɗi amma nan ga ko da kuɗinka in dai yaronka ko menene ko wane ko kai kanka ne in dai ka samu matsala sai ka gaba da lauyoyi ka kashe kuɗi tukunna ka samu kanka mm. ka gani ko to shi yasa wannan rayuwar nan shi ce ba za ka kwamfen shi da na gida ba an sa polis kan hanya yana aiki kowane mota ya stop in ya tsaya ka ba shi shi shi ke ne sallame ka tafi ko kana dauke da ka laifi ne kuwa ko kana dauke <laughs> to kaji gaskiya eh watakila pepesin ɗin naka bihi ba wa mm. ka gani ko ya ɗauki oba ne kai nan ga aka ce ka doki over ma za ka ma ai ba ko private ka kana tsoron ka doki over in ka doki ma ka take chance ne Allah kiyaye mm, mm, haka ne eh to ka gani saboda shi irin ababai haka duka na je gida tahiya nan ga ina cikin mota wallahi muna cikin traffic sai na ji ambulance wato inda yake fitowa akwai motoci tsakaninmu da shi kamar goma sha biyar wato shi wannan mai ciwon nan ba inda zai bi da wannan motar nan a bashi hanya ma ya wuce da zai kai mai ciwo likita hmm. ba hanya shi yasa ka imajin kami ya samu hanya har ya kai mai ciwo nan wurin jinya in ciwo ne dai kai shi serious ka gare sai gyaran Allah komi na iya faruwa amma nan mutum na gida in ma kana da mota kofar gidanka in dai baka iya ka ka kera ambulance sai a zo har kofar gida a doke ka a kai ka asibiti a kai ka asibiti ko da kana da motoci goma ko nawa ne kofar gidanka ka gani saboda shi akwai wasu ababen kananan ababai da yake suna da muhimmanci cikin rayuwar dan adam da kasanka da kanshi ba za ka samu irin shi ba to to kayan mai sallama bari in ma tambaya guda kuma ta ƙarshe ya samun daman yin addini a nan wato kowa ya canja dama can wato shi sai in ce a takaice dama can imanin shi ba mai karfi ba ne domin shi sha'ani na wurin sallah da yake ma ko kasar nan akwai lawa da ya baka right ka ya kai sallah ko da yake ba ko ina zaka samu company za ka yi sallah amma ba right cikin kasar nan an baka right kana kai musulmi ne ka ya kai sallah in kai ju ne ka abin da kake yi in kai christian ne to in excuse kake da shi da ka gaya mini kai ko da ma dai ka tashi lokaci aiki ma ne gwamma dai a ce ka fata da sallar kayi da baka yi sun ba to in dai ka ce ba za ka iya yi ba wallahi wannan son ranka ne ba wanda ya hana ka ibada nan ba wanda ya hana ka ibada shi sa in ka yanzu haka ina yi kamin in taso aiki in kai gida wurin aiki zai na asar in yi magaruba in isha'i kunnan kai gida to wani kuma take da wurin aikin shi bai da wannan chance amma in ya gaya musu kila za a bashi hanya ya in ba a bashi bai an san ya tambaya ne ba a bashi ba to shi wuka san da luri ya kama shi kenan shi wannan amma ban da shi dai kasar nan dai ka ce ba ka iya ibada wallahi ni a takaice shin ce sun rai ne ya kawo haka daman can kai ba mai ibadan ba ne to da madalla madalla don na ga amina na da su guda biyu da muka tashi gida wallahi to shi ɗayan ya mutu kamar shekara biyu kenan ya zo a ruwata na san sunan shi dai ibrahim isa daga baya na zo na ji wai ya gaya min shi kanshi a takaice ya gaya min shi fa ya sake ibada fa ya sake addini fa me ya kama wa christian na ce to Allah baka ci gaba Allah kiyaye ka kuma a nan kasan kuke tare a nan kasan ya mutu ya mutu ya samu hata ta kai mutu kuma cikin christianity ya mutu to kaga Allah kiyaye mu da irin haka a takaice mm. haka kuma yanzu haka akwai shi ma ɗaya da muke tare mu uku ne shi ma zuwa auri bakan america ya ya riga da zuwa kasan nan ya jima kasan nan hmm. da wanda muna gida ma an yi sallah zai iya tashi bayan sallah zai kawo raka uku shi ko hudu ya eh, raka biyu shi ko hudu ya ko da wani lokaci muka yi sallah shi ya yi wannan na mai mashi da wannan to yau ka sanga da muke ciki ko kofin masallaci baya bi ka gara maso rai ko mm. ehe shi sa kowa ka ce zai wannan dai ba dai san nan ba in dai ka ce za ka yi sallan ka wallahi za ka yi sallan sai dai in ba ka so ba to Allah shiryar da su su kuma mu kuma Allah ka shiryar da mu amin sun amin to mun gode eh. kwarai baba Libya da wannan lokaci da ka samu to masu aure aka ce laifin daɗi karewa don na muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar da bakon namu alhaji baba libya na asalin kasar ghana mazaunin jihar chicago da ke nan amurka sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Sakon farko ya fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yau ina so ku bani dama ne na kira ga gwamnan jihar mu ta Katsina Aminu Bello Masari da ya fito ya muna bayani akan yadda ya kashe kudaden da aka yi kasafin wannan shekarar da ke neman karewa a daidai wannan lokacin da gwamnan ya gabatar da kasafin kudin shekara mai kamawa gaban majalisar dokokin jihar tamu ta Katsina. karar madafin iko da sojojin zimbabwe suka yi wani abin takaici ne da allah waddai kuma hakan wani katsalandan ne tare da yi wa demokuraɗiyya hawan kawara kalubalen ku shugabannin afirka daga usman shitu mahuta da yahanasu kiri jihar adamawa salam voa hausa muna fata ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai yankin kudu maso gabashin najeriya kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga bala muhammad damban to sojojin da suka kifar da gwamnatin ƙasar zimbabwe kowa ya ɗaura kura shi ke sanin yadda zai yi ya kwance ta domin jin mulkin soja ya zama tsohon yayi a duniya daga ɗan asali mai fata ya wuri da alhaji umar suleiman sarkin samarin ambursa da aliyu usman taka lafiya birnin kebbi salam voa hakika ikirarin yunkurin jin mulki da sojoji ke yi a kasar zimbabwe ko kuma suka yi a zimbabwe wani abin tur da allah wadai ne da fatan sauran shugabannin kasashen afirka za su shiga cikin wannan lamari domin sasanta wannan al'amari daga adamu habu umar Nyanga karamar hukumar taura a jihar Jigawar najeriya Assalamu alaikum VOA Hausa. To al'ummar ƙasar Zimbabwe, Allah ya fitar da ƙasar ku daga fadawa cikin wani hali na yi Amin. Sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi Jihar Plateau. Salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya hakika mun ji daɗin ziyarar shugaba Buhari a yankin jihohin Ibo domin wannan ziyara ce mai kyau da fatan shugaban zai kai ziyara dukkan jihohin kasar mu Najeriya. Sako daga Sa'ad Mahuta. to madalla yanzu kuma labarai a takaice shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ce an yi wa robert mugabe shugaban zimbabwe daurin talala a wani mataki da sojojin kasar suka dauka na hambar gwamnatin mugabe wadda ya shekaru 37 yana mulkin kasar shugaba zuma wadda shine shugaban kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da ke kudancin afirka da ake kira sadc a takaice ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya yi magana da shugaba mugabe da safiyar laraban nan wadda ya tabbatar masa cewa an masa ɗaurin talala amma duk da haka yana cikin ƙoshin lafiyarsa Haka nan afirka ta kudun ta ce tana da tuntuɓa ko kuma tana tuntuɓar rundunar sojojin zimbabwe rahotanni daga babban birnin kasar na cewa tankunan yaƙi sun fara mirginawa zuwa birnin hararin tun ajiya talata mataki da ya zama a zaman martani kan mataki da shi shugaba mugabe ya ɗauka na koran mataimakinsa da kuma kokarin naɗa wato uwar gidansa ta zama magajinsa. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson kuma yana myanmar inda ya bayyana takaici kan rahotanni da suka tabbatar da ɗaukan matakai wato na wato kisan kare dangi da ake zargin sojojin kasar suna yi wa wato 'yan kabilar rohingya to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can da an ba za a yi mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na murya amurka musamman ma sabu aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma julie gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan la'asariya rob mclean baba ya kuma kiri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dakaci shirin yau da gobe.